duk da'awar da ba ta qur'ani da hadisi ba wallahi ba ta karasa zuwa ga manzon Allah a hanya take yankewa wani shi mai da ko tijaniya ko kadiriya ko wane ne ko shi a ce tana tikewa ne zuwa ga waɗansu mutane amma ba manzon Allah ba ba da'awar da take tikewa zuwa ga manzon Allah kai tsaye sai da'awar sunna dai ita ce take da alfahari da alaikum bi sunnati ko ba haka ba wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kull muhdathatin bid'a ita ce take tikewa zuwa ga tarattu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu min ba'di abadan kitaballahi wa sunnati shi yasa aka ce wai dan me aka cewa ahlus sunna ahlus sunna aka ce dan suna aiki da sunna shi yasa aka ce musu ahlus sunna kuma dan ba su da wani suna sai ahlus sunna ko akwai wani daban wato wannan ke nuna cewa a gaskiya da'awa ta musulunci in dai mutum zai tafi akan gaskiya sai ya sha suka ba da'awa ce ta jin daɗi ba sai ka sha wahala sai ka sha suka sai ka sha zargi to amma kai ba zai dame ka ba duk lokacin da ake zargin ka ka sakon nan ka da kyau ka ji abin da aka zarge ka ɗaya ne daga cikin biyu ko ƙarya ko gaskiya idan abin da aka faɗa gaskiya ne laifin ka ne ka sawar ka ce shikenan dama kai ba masumi bane ba kai ba annabi bane dan adam ne yau kai tuntube gobe ka miƙe sai ka yi kokari ka kidaya wancan cikin kurakuranka sai ka yi kokarin ka gyara tsakaninka da mahaliccinka ka yi istighfari cikin dare tsakaninka da Allah ka neme ya fi maka kuskuren ka ne shikenan suka karba idan ko abin da aka faɗa kage aka yi ma zargi aka yi maka to wannan fa girma ce aka makalama a aka dama da ta hagu a haɗe double lambar girma aka hada aka wisam ne min al-ausima lambar girma ce aka makala maka aka kafadar ka to sai kai gaba ka kyale kushen masu kushe abinda za su iya kenan ina fata mun fahimta kuma yan har suka iya kididdigewa cewa kana da laifi kaza kana da laifi kaza ya kai cikin yatsu ya kai yatsun hannu da na dama da na hagu gaba daya ma'ana yan har laifin ka ya zama goma ne kaɗai cikin jama'a kashi nasara sauran da aka yi shiru a kansa ya zama mai daidai ke to saboda haka mai da'awa duk abin da zai lura da shi kada ya ce baya son suka kada ya ce baya son azage shi kada ya ce baya son a habaici ko wani abu amma abin da kullun zai kalla abincin da aka faɗa game da ni ƙarya ne ko gaskiya ne idan ƙarya aka faɗa maka karka damu matsayi zai ƙara maka idan gaskiya aka faɗa game da kai sai kai kokarin ka gyara tsakaninka da mahaliccinka kuma kai ka san ba ma'asumi bane ba kai kuma su ma waɗanda suke saurare sai su baka hazari cewa to ai ba ma'asumi bane ba mu kidaya tsakanin laifi kaza da laifi kaza da laifi kaza da kuma alkhairi kaza da alkhairi kaza wanda yafi yawa cikin alkhairinsa da sharrinsa dukkan mutumin da alkhairinsa ya rinjaye sharrinsa ya zo mutumin kirki